This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. 'yan takarar shugaban ƙasar amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat sun ce muhawarar da za su yi ranar asabar mai zuwa zai mayar da hankali ne a akan abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasar amurka da kuma ganin an ga bayan ƙungiyar isil sanata bani sanda ya ce ƙasar amurka da ake gani a matsayin 'yan saddan duniya kuma a ce wai murkushe ƙungiyar isis har sai ta buƙaci wasu ƙasashen duniya da suka hada da rasha da ma wasu ƙasashen da ke yankin da ƙungiyar take ya ce muddin ya kafa gwamnati to ɗaya daga cikin matakan da zai ɗauka shine faɗa wa saudi arabia wadda tana cikin ƙasashen da ke da ƙarfin arziki a duniya cewa da faɗin da take a ƙasar yemen kamata ya yi ta huskanci isis ya ce haka ita ma ƙasar ƙata maimakon kashe dala biliyan 200 ga wasan ƙwallon ƙafa na duniya to gara su mai da hankalinsu ga yaƙi da isis wadda take dab da ita ita ko hillary clinton cewa ta yi za ta ci gaba da marawa rundunar haɗin kai goyon baya ne ta ce akwai bukatar samun goyon bayan sunni da kungiyar kurdawa domin ko da dan gari akan ci gari ta ce zai zama babban kuskure muddin aka aike da sojojin amurka na ƙasa a yankin domin ko ainihin abin da 'yan kungiyar na isis ta isis ke son gani kenan amma shi ko tsohon gwamnan jihar maryland martin o'male cewa yi zai samar da wani sabuwar kawance ne domin tunkarar wannan al'amari yana mai ba da misali da irin rawar da kungiyar tarayya afirka ta taka a kasar somaliya ya ce haka dai gaba ɗaya yanzu dai haka gaba ɗaya a bisa abin da ke hannu game da binciken ra'ayin jama'a hillary clinton tana gaban bani sanders da sama da maki ashirin a arewa maso gabashin jihar new hampshire amma kuma a jihar iowa inda nan ne masu jefa kuri'a ke raba gaddama ta ɗan zarta shi sanders ne da gajeruwar tazara amma shi ko O'Malley a duka sassan biyu yana da maki mai lamba ɗaya ne tilo ne wato bai kai maki goma ba masu aikin ceto a tsakiyar kasar indonesia inda wani jirgin ruwa ya nutse wanda ke dauke da sama da mutane 100 sun ce sun samu nasarar tsamun mutane hudu da rai a halin yanzu ma'aikatar sufuri na kasar ta ce har yanzu masu aikin ceto na can na ci gaba da ninkaya domin ko sun sake samun wasu mutanen da rai jami'an suka ce waɗanda aka samu nasarar tsamowa dai sun hada da maza biyu da mace guda da kuma yaro guda jirgin da ya yi karo da igiyar ruwa ne mai karfin gaske a jiya asabar wanda aka ce ya kai har na tsawon mita biyar jirgin ya taso ne tsakanin kolaka da siwa zai kuma dumfari garin sulawesi kafin ya yi karo da wannan igiyar ruwan yawancin 'yan kasar sun dogara ne ga amfani da jiragen ruwa saboda yanayin kasar amma kuma hadarin jirgin ruwa ya zama musu wata babban matsala 'yan sanda a somalia sun ce akalla mutane uku ne suka mutu sa'ilin da wata mota ta bindiga a wani titin da ke da yawan hada-hadan jama'a a babban birnin kasar wato magadishu mai magana da yawan rundunar 'yan sandan na kasar ali his bare ya shaida wannan gidan rediyon cewa an tara bam din ne a cikin wata motar a kusa da wani shago jim kaɗan kuma sai aka buɗe wasu jami'an gwamnati wuta da ke kusa da wannan shagon rahotannin cikin gida sun bayyana cewa jami'an dai suna cikin jami'an da ke ba da tsaro ne ga gwamnan yankin galgadud da ke tsakiyar kasar na somaliya sai dai abin da ba tantance ba kawo yanzu shine ko wannan ya shafi gwamnan wani asibiti da wakilin wannan gidan rediyon ya zirta ya shaida wa wakilin cewa asibitin ya yi wa mutane goma sha tara maganin rauni daban-daban da suka samu sakamakon wannan harin kana tuni ya sallami wasu mutane shida sai dai kungiyar alshabab ta ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan kuma ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa da yawan jami'an gwamnati sun mutu sakamakon wannan harin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc 'yan kasar rwanda sun jefa kuri'a da kaso mafi rinjaye domin canza dokar kasar da ya baiwa shugaban da ke kan karagar mulki paul kagame damar sake tsayawa takara kana zai ci gaba da mulkin ƙasar kenan har shekara ta 2034 sakamakon wucin gadi da hukumar zaben ƙasar ta fitar na wannan kuri'ar da aka jefa jiya asabar ya nuna cewa kashi 98 na masu jefa kuri'a a gundumomi 30 sun jefa kuri'a ce cewa da ke ɗage wannan takunkumin ga shugaba paul kagame da yake wa taron manema labarai jawabi a kigali fadar gwamnatin kasar sakataren hukumar zaben kasar charles munyaneza ya ce an jefa kuri'a cikin kwanciyar hankali da lumana kana masu jefa kuri'an sun yi cike da dokin yin hakan ya ce masu jefa kuri'a sama da miliyan shida ne suka jefa kuri'an cewa sun amince da wannan sabon tsarin kana sama da dubu ɗari suka jefa kuri'an cewa ba su amince ba munyaneza ya ce wannan shine karo na farko da ƙasar ta samu adadin masu jefa kuri'a da suka fito na wannan adadi da aka samu ciki ko har da matasa da kuma ɗalibai sai dai kuma waje ɗaya mai magana da yawon hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya net price ya ce majalisar ɗinkin duniya ta yi ƙasa a gwiwa da wannan kuri'an jin ra'ayin jama'a wanda aka gudanar da shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kana ya yi kira ga kagame da ya mutunta yarjejeniyar yin wa'adin da aka shata ya yi salin da ya hau mulki tun farko amurka da kungiyar tarayyar turai tun farko sun yi allah dare da wannan kuri'an jin ra'ayin jama'a suna cewa wannan aiwa demokuraɗiyya karan tsaye ne labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Wata ƙididdigar da asusun tallafa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar a yankunan ƙananan hukumomin shida na jihar Bauchi. Ya nuna akwai yara da suka kai shekarun shiga makaranta sama da dubu hamsin da takwas waɗanda ba sa makaranta. Gwamnan jihar Bauchi Barista Muhammad Abdullahi Abubakar ne ya bayyana haka a wani gangamin yekuwar sa yara makaranta. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da wakilin mu da ke yankin Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana. A jihar Bauchi akwai kimanin yara dubu hamsin da takwas da ɗari biyar da talatin wanda samsam ba a sa su a makaranta ba a yankunan ƙananan hukumomi guda shida. Gwamnan jihar Bauchin Barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya shaida hakan a wajen ƙaddamar da kamfen ɗin ɗiban yara domin a sa su a makaranta da aka gudanar a ƙauyen balma cikin ƙaramar hukumar ningi wannan ƙididdigar an samo shi ne daga binciken da asusun yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta gudanar daga shekarar 2013 zuwa 2014 a wasu zababbun makarantu 210 da kuma al'umu 696 babban sakatare a hukumar ilimi bai daya ta jihar bauchi malam ya'u garba ya ce jadawalin yawan yara maza da ba sa makaranta goma a yayin da mata da ba sa karatu akwai 26,620 daga bisani na tambayi gwamnan kan batun samar da wadatattun ɗakunan karatu masu inganci kasancewar akwai matsanancin karancin ɗakunan karatu inda ake samun sama da yara 200 suna cunkushe a ɗakin karatu guda ɗaya a jihar Bauchin. ga abin da ya ce. Of course shirin ilimin firamare yana da lokaci, amma abin da nake so a gane cewa abin da duk ka je ka gani yanzu ba a ƙarƙashin wannan gwamnatin da watan ta shida ne kacal ba akan mulki. Idan ba ka yi shi daidai ba, wannan abubuwan da muke taɗi jami'o'i da polytechnics ɗin ma ba za ka yi su daidai ba. dalilin haka ne a bamu lokaci watan mu shida kacal kuma kowa ya sani a duniyar nan cewa Eh, kudin gangan mai a kasuwar duniya ya koma dala 40 zuwa 45 bayan kuma a da muna zaton cewa kudin gangan mai zai kasance dala 78 gwamnatin najeriya ta rasa kusan kashi 50 daga cikin kudin shiganta haka zalika gwamnatocin jihohi amma nan ba da daɗewa ba a bamu lokaci za a gani za mu fara gyara na musamman na waɗannan primary schools ɗin dukkaninsu a faɗin jihar eh, bauchi kuma gyara na musamman wanda babu son zuciya a ciki ba za a ba dan kwangila kwangila a ce ya gina zuwa linta ba wani kuma ya zo ya ce shi zai ɗora rufin wanda rufin shine mafi yawa wajen kashi 80 daga cikin 100 a jihar kudu za ku duba abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya ta yaya ne za a shawo kan matsalar rashin sa yara makaranta Kwararru sun gano cewa jahilci ko rashin sani yana daga cikin dalilan da suke sa wasu iyaye ba sa sa 'ya'yansu makaranta. Domin haka nema muryar Amurka da hukumar ayyukan raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID wacce take ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri na nagari na kowa. Suka shirya bita ga masu aikin yaɗa labarai a jihar Katsina. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Zaharaddin Sani Huntuwa ya aiko mana. Tabashin Ruwan Godiya shine shugaban sashen koyar da ilimin jarida a kwalejin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman da ke Katsina. Na tambaye shi kowanne bagire ya dauka a lokacin gabasar da kasidarsa ta yi min bayani kamar haka. To ni na dauki bagiren da ya shafi kara haskaka masu manema labaru da 'yan jaridu kan abin da ya shafi yadda za su rika bayyana ma jama'a abin da ya shafi harkokin ilimi musamman ilimi na yara mata da kuma wannan sabon tsari na almajiri da aka shi da shi a kasar da kuma a jihar Katsina. Wannan shiri ne wanda yake na da matuƙar muhimmanci domin kullum kullum ɗan adam yana buƙatar ya san muhimmancin ilimi a rayuwar shi to ko musamman iyaye mata da kuma su kansu mazajen aure ya kamata su san muhimmancin sa ƙananan yara mata makaranta domin ƙara inganta musu rayuwa yan jaridu suke da wannan nauyi dan su za su iya haska mu gwamnati su ja kanta kamar yi sannan kuma za su ba da rahotanni da bayanai yadda mutane za su canza ɗabi'unsu na kyamar wannan ilimi na zamani da kuma kyamar sa yansu makarantar boko To a cikin kasida da ka gabatar kai jan hankali ga su 'yan jarida mafi yawa zaka ga sun je suna daukar labari tsari ne irin wanda kamar ana tarurruka to kullum shi dan jarida ba ana bukatar kawai tsaya kan abin da gwamnati ko gwamnati ce ba yace ba akwai bukatar ya gano me ke bukatun al'umma na kai tsaye musamman harka ta ilimi ne kanan yara mata akwai bukatar dan jarida ya bincike ya gano muhimmancin wannan shiri da gwamnati take yi don mutane su fahimci shirin cewa ba wani da sisa bane a cikin shi a abu ne da zai inganta masa rayuwa to haka dan jarida ya bincike irin wannan sannan zai iya samun ilimin da zai amfani da shi wajen haskaka ma mutane da bayanai da alƙaluma da mutane su fahimci wannan abu na tattauna da wasu wasu daga cikin 'yan jaridan da aka koyar a yayin wannan taron bita a inda Binta Ahmed daga gidan talabijin na jihar Kebbi ta nuna min gamsuwarta akan wannan taron bita da gidan rediyon na murya Amurka ya shirya masu. Sunana Lawal Sa'idu Funtuwa. Kuma yana aiki ne da People's Daily Newspaper da ke Abuja ne wakilinta a nan jihar Katsina. Ga sashen Hausa na murya Amurka haɗi da hukumar Isad wato hukuma ta kira ci gaban ƙasashe ta Amurka ta shirya wani taro na bita ga manema labarai. Ya ka fahimci halarci wannan taron bita da a wannan taron bita ya zo daidai lokacin da ake bukatar sa domin lokaci ne da ake ganin cewa kamata al'amuran da suke tafiya a kasar nan Najeriya su canja a musamman in ka duba al'amuran da ta dauko shine ilimi ilimin almajirai da kuma ƴaƴa mata kan lura yawanci muna da matsaloli so kaga kuma mu kanmu 'yan jarida za ka ga cewa yawanci abin da ya fi damu mu shine labarai wanda suka shafi siyasa amma babu abin da ya fi ilimi saboda shi ilimi aka ya zama babu shi to yakan tada matsaloli da yawa a kasar nan mun daga abin da ke faruwa a kasar nan mun ga abin da ya haddasa mana saboda haka wannan al'amari da aka kawo domin a kara ma 'yan jarida ilimi abu ne mai muhimmanci. na Mu'azu Elaza wakilin jaridar leadership a jihar Katsina. Ya ka kalli wannan taron bita da aka muku. Sai mun amfana sosai da mun wasu abubuwa ma wanda mu kama ba mu muhimmanci ba sun fara jawo hankalinmu game da ba su muhimmanci saboda as. Ok sunana Shehu Usman Danjuma ni wakilin kamfanin dillancin labarai ne a Katsina. Wannan bita da aka yi mana gaskiya ta kara ilmantar da mu akan yadda za a bada rahotanni na ilimin 'yan mata da kuma ilimin su almajirai. Sunana Abdulhamid Sabo Adamu. Ni wakilin Blueprint Newspaper ne a nan jihar Katsina. Gaskiya abu ne mai mahimmanci domin duk yayin da aka ce ka zo a karar da ke game da wani yanki na ilimi an taimaka maka. Sunana Habibu Umar amin wakilin jaridar Daily Trust a nan Katsina. Gaskiya wannan taro ya zo mana a daidai lokacin da muke buƙatarsa. Akalla da mara cewa abin da ke gaba da su musamman akan harkar ilimi ba karamin matsala ba ce musamman a nan jihar Katsina. Sunana Ibrahim Musa, wakilin gidan rediyon Nagarta da ke Kaduna. To hukumar gidan rediyon mu da Amurka ta tara ku domin yi maku bita akan wasu muhimman abubuwa da suka shafi fannin ilimi. Ya ka kalli wannan bita da ake maku? To wannan ba karamin abun godiya bane da kuma farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wataala saboda wannan bita za ta kara mana karfi tare da ilmantarwa da faɗakarwa saboda mutum ya san makaman aikinsa. To kaga idan ana yana haka ina tabbatar maka cewa za a ƙara fitowa fili tare da sanin makaman aikin yadda ya kamata. Shi dai wannan taron bita da sashen Hausa na murya Amurka yake shirya wa 'yan jaridu yana yin shi ne domin 'yan jaridar su san irin manufofi da tsare-tsare na kawo ci gaba a bangaren na ilimi. Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A yunkurin magance matsaloli da suke addabar sashin ilmi a jihar Jigawa, ma'aikatar ilmi da kimiyya da fasaha ta jihar ta gudanar da taron tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan makomar ilmi a jihar da zummar sanin mafita. Kwamishinar ilmi ta jihar Hajiya Rabi Husaini Adamu. ta ce saɓanin kashi 27 da majalisar ɗinkin duniya ta ba da shawara jihohi su kashe ta fuskar ilimi jihar jigawa za ta ware kashi 32 cikin 100 na kasafin kuɗaɗen a shekara mai zuwa domin harkokin ilimi Har yanzu dai ga Zaharaddin. Kwamishinan ilimi a jihar Jiga Hajiya Rabi Husaini Adamu wadda ta jagoranci wannan taro na tattauna domin samun maslahar yadda za a samu mafita a kan ilimi a jihar ta yi bayani kamar haka. Matsalolin da suka addabi jihar nan suna da yawa ajujuwa sun rushe ajujuwa sun yi kada akwai cinkoso malamai duka ba su da kwarewa yara ba sa shiga makaranta ba sa zuwa makaranta kwata-kwata mata ba sa zuwa makaranta ana ta yawon almajirci da barace-barace da su tallace-tallace sannan sannan kuma jarabawa an yi ta ma ba a ci yaran sun gama makaranta ba su iya karatu ba su iya rubutu ba so wa'annan su ne dai manyan matsalolin da suka shafi saboda haka ni ina ganin idan ba mai sa ba gaba ɗaya kasar nan muka duba al'amarin ilimin nan baki ɗaya mu duba muka cewa to me ke faruwa ko me za mu iya yi kuma idan ba mu yi wannan aikin ba yanzu ni ina ganin zai zama abin da ba za mu taɓa yi gyarawa ba al'amarin ya ya fi yanda ake zato lalacewa ta fi yanda ake zato saboda na zagaya duk makarantun ƙasar jigawa na ga abin da na gani kun hukuncin mafita to ya kike ganin za a samu wannan mafita mafita shine uh, al'umma da kuma gwamnati su haɗa hannu haɗa hannu wuri ɗaya a tallafa harkar ilimin nan akwai abin da gwamnati za ta iya yi akwai kuma abin da mutane za su iya yi wani abu kalilan ne za ga cewa ya lalace a makaranta in ba gyara shi ba kan kari sai ya lalace gaba daya na shiga makarantu na gaban dakuna sun zube gaba daya yara ba su da wanda za su tsugunna suna yawo suna fita a waje to inda kuma akwai mataimaka wato ba sai an ce sai gwamnati ta zo daga can dutse ta gyara makaranta a gwiwa ba ko a buji ba idan da a ce a cikin community za a samu mutane za su iya tallafa ko yaya ne ko mun kankanta ina ganin zai taimaka kwarai da gaske. Wannan taro da aka tattauna na neman mafita ga ilimi na jihar Jigawa ya samu halartar masu ruwa da tsaki a fannonin ilimi daban-daban a inda na tattauna da su kamar yadda za ku ji. suna na Bello Aliyu, tsohon malamin makaranta ne nima. Ina so na yi magana akan solution na tabarbarar ilimi abin nan. Lillahi wa za ka ga yaro ya gama aji shi da kai yana sakandare bai san ma yadda zai rubutu ba. To akwai philosophers wanda suka zamana suka ba da wani method na cewa koyarwa based on three R's nan wanda yake arithmetic, reading, writing wannan zai ba da idan ana adapting din wannan method na CAR zai ba yaro dama ya san yadda he can write zai ba shi dama he can read zai ba shi dama he can count Musa Kadore, sakataren Hizba an tattara ku domin a samu mafita akan yadda harkar ilimi ta tabarbare wata shawara zaka bada Ariko babbar shawara ta ga dawo da martaba ilimi a wannan martaba ta mu ko a wannan jihar ta mu jigawa shine na daya ita gwamnati ta yi kokari ta dawo da martaba martaba ilimi daga bangaren ta shine ta dawo da TTC colleges wannan su ne daman profession line na as a teacher grade 2 grade 3 grade 3 grade 2 up to NCE level in ka gama waɗannan to duk da ka ce baka you are profession no problem whatsoever amma a ce, mutum bai karanci teacher training colleges ba baka da sha'awa ta bi a teacher amma ba yanzu ba wani da other ko wanda dalili ka san sa ka zama ka samu ka zama malamin to amma an ce sha'awa da internet a attention a the key of a teacher amma an baka da attention ko da mai karanta an baka da ya auka da kaje kaje ba ka iya koyarwa ba saboda ba layin ka bane ba Suna na lawan yakubu kazaure chairman na NUT kazaure branch na ga a wannan taro da ka halarta mafi yawa ana ta cewa malamai ba su da kwarewa matsayin ka na shugaban su a ita wannan karamar hukuma ta kazaure ya kake ganin za a yi da malamai wace shawara za ka bada shawarar da zan bada ita ce gaskiyar magana akwai rashin kwarewa ga malaman mu wasu sai dai mafita ita ce ya kamata ita gwamnati a inganta doka wajen yin monitor to lalle ne bai kamata a ce wanda bai da kwarewa ta koyarwa bai ci gaba da koyarwa ya kamata a nema masa wani aikin na daban sabanin koyarwa ya kamata a nemi wani aiki daban wanda zai yi a ce ko wanda ya shafi aiki tunda ba za mutum ya an dauke shi aiki yana da iyali to bai kamata a ce an kore kai tsaye ba waɗannan malamai ba ganin sun karanci koyarwan ne sabanin da ka ce a samu su wani aiki to ba ganin aka yi su wani aikin kuma ana iya samun da raunin da kake kallo eh to gaskiya dama ai yawanci lokacin da ake daukar malamai kamar da na faɗa maka gwamnati gwamnati tana da laifuffuka a cikin wajen ɗaukar malaman akan ɗauki malami ne ta fuskar shi wane ne ko dan wane ne ko yar wance ce ko matar wane ce ko yar wane ne ba tare da tana da kwarewar koyarwa ba sai a turo ta a ce ko dan aikin malamin makaranta nan ta je ta yi wanda ke kuma aikin malamin makaranta ba aiki ne na yanda ka ga dama ka je kai ba aiki ne wanda yake da tsari sarkin kazaure alhaji nazib hussein adamu wanda sarkin yara ya yi magana a madadinsa ya ba da tabbacin ba da gudunmuwa domin haɓakar ilimi a jihar ta jigawa muna tabbatar da kwamishina ta ilimi duk wani goyon baya da ke bukata na wannan masarauta da izinin Allah wannan fada ta mai albarka a yadda take komin dare komin rana mu ba da gudunmuwar da ake bukata don haɓarka harka ilimi a wannan jiha mu, da izinin Allah. Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka ya Katsina a Najeriya. Makon jiya mun fara kawo muku hira da wakilin sashen Hausa Iliya Kure da wani masanin ilimi Shayin Ayuba. wanda ya ba da shawara a koma hanyoyi da aka sani wajen sake maido da martabar ilimi. Mun dakata ne inda Iliya ya masa wannan tambaya. da da yake duniyan ta canza ba da kamar yadda ake da jaridu ba yanzu su kwamfuta ne da su handset ba. eto eh ita duniyan ta canza amma dai mu mutanen ba mu canza ba. Su iyayenmu din da suna gan kamar shi kwamfutan shine mafi sauki ai har yanzu ana yin su jaridu mm. akwai su da yawa da ake yi in har iyaye suna so su taimaka ma yaransu ai ba wai an ce a hana rike kwamfuta gaba ba amma in har iyaye suna so su taimaka ma yaransu a ba su dama wannan lokaci din na karanta jarida ne wannan lokaci din na karanta na duba kwamfuta ne wannan lokaci din na karanta takardanka ne na makaranta a haka yaron zai dinga improving a cikin karatun shi shi ma abin zai zo ya zama mishi ga jiki da zaran ya zuna in bai yi karatu a ranar ba ba zai ji daɗi ba za ka gan zai yi kokari domin abin zai zama mishi kaman ga abin kunya ne akwai wasu yara da su sun iya karatu sosai shi bai iya ba so zai so ya koma ma jaridan nan so da ya koma ya yi karatun jaridan nan har iyayen shi su ji ai mu dama iyayenmu sai su ce mana ba mu yi a karatu ba sai mu je mu doka jarida mu zo mu zauna mu ta ihu ko muna faɗa abin da ba daidai ba ne amma za mu ta ihu domin su ji a cikin nan lokacin iyayenmu za su ce iyaye za su ce a'a wannan kalman ba haka yake ba ga ma'anin kalman nan wannan kalman haka yake wannan ka yi sentence da shi ga yadda ake hada shi nan sai ya yi sentence to da zaran yaro ya ci gaba da haka ya ci gaba da karanta jaridun nan ka bashi nan da sati biyu karatun shi gaba da zai canza idan zo fannin rubutu kuma fa shi rubutu da da muna nan a yara iyayenmu za su koya mana rubutu sai a kama hannunmu sai a ce ka yi sai a rike hannunka a dinga koyar da kai inda za ka gyara rubutunka amma dai kamar yadda zamanin yanzu ya canza malamai da yawa ba su haka wasu iyayen ma ba su da lokacin kama hannun yaronsu wasu koya mishi yadda ake rubutu so sai a ba ma yaro bairo duk yadda ya kwaba domin ba zai ya share ba haka in ya yi da bairo ya kawo sai a mar mishi da shi ya ce bai yi daidai ba ya koma ya je rubuta sai a sake rubuta mishi a nuna mishi yadda yake in ya sake ya yi ya kwaba da bairo ya kawo sai a ce mishi bai yi daidai ba a sake bashi wani kuma bayan ɗaya haka ana yi mishi yau da gobe kamun ka sani shi yaron nan zai gane zai san yadda zai rike hannunsa ko hannun shi yadda zai yi rubutu har rubutun nan ya zo fita daidai yadda ake so to shi wannan da zaran ka ba ma yaro bayro ya riga ya san ya zai rike bayro amma in ka lura fannin yara da su fara daga pencil daban yake shi yaro dama shi ya riga ya saba da share-share ya saba da share-share in ya rubuta mbe bai daidai ba sai sa klina ya share a'a in ka ba ma yaro bayro in ya rubutu ba daman sharewa so sai a bashi wani a bude mishi wani takada kuma ya sake rubuta kuma ta wajen to haka in yi so ɗaya so biyu so uku zaka ga rubutun yaron nan yana fita daidai yana rubuta kalmomin yanda ya kamata inda ya kamata kowanne kalma yana nan ka ga rubutun shi zai fita da tsafta fiye da shi wannan da ya fara da pencil menene ya sato makarantu na zamani ba su amfani da wayanan dabaru ka san mu dai yanzu malamai yanzu da ake kawo wasu makarantun ba wai sun je sun karanta wannan fannin malanta ba ne a makaranta wasu sun kare daga university ne kawai saboda rashin aiki suka shiga wannan malanta. malanta wasu kuma daga secondary school ne sun kare domin ni na iya particular subject a makaranta na gama makaranta na dan neman aiki sai jan shiga aikin malanta mu kuma mun manta su masu makarantun sun manta wai a'a akwai malamai wanda su musamman an koyar da su ne a kan akan nan ka'idodin da za a bi kamun a koyas da yaro a makaranta shi sa shi malami wanda ya karanta malanta yana nan daban in ya ce a class daban yake da wanda ma bai karanta malanta ba so shi ya sa za ka gan ba su da wayannan hikima na koyas ko kawo irin wayannan dabarun koyaswa ma yaro a makaranta Masu haro da haka Allah ka mu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamu na madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma kiba hiro da ne wadda ya daidai da sautin shirin. A nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Ƙasar Turkiyya tana janye sojojinta daga arewacin ƙasar Iraki a bisa ƙoƙarinta na rage zaman ɗaɗɗar da gwamnatin ƙasar ta Iraki. Wannan kuwa yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaba Obama ya bada umarnin a Ankara su janye sojojinsu. ma'aikatar harkokin wajen kasar turkiya ta faɗa jiya asabar cewa an samu sabanin musayar bayanai da kasar iraki akan batun girki sojojinta a sansanin sojoji na bashika wanda ke kusa da birnin masul da ke hannun 'yan kungiyar isil sai dai abin da ma'aikatar bata faɗa ba shine sojojinsu nawa ne za a cire daga wannan wurin kuma a ina za a kai su daga nan kai waɗannan sojoji a kasar turkiya a sansanin bashika ya baiwa gwamnatin ƙasar iraki haushi ta ce ba wanda ya gayyace su kuma wannan tamkar wuce makaɗi da rawa ne sojojin yemen sun ce akalla mutane 68 ne suka mutu sakamakon buɗe wutar da aka yi a arewacin na yemen a cikin 'yan kwanakin nan wannan dai ya ƙara dagula yanayin al'amura tsakanin masu goyon bayan gwamnati da 'yan shi'a na ƙungiyar hutu bayanai daga jami'an tsaro da kuma shaidun gani da ido sun ce an yi wannan aron gama ne a lardin hajja wanda ya yi dalilin mutuwar 'yan tawaye har su 40 kana sojojin gwamnati 28 yayin da wasu da dama suka samu rauni daban-daban 'yan takarar shugaban kasa a amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat sun ce muhawarar da za su yi a ranar asabar zai mayar da hankali ne akan abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasar amurka da kuma ganin an ga bayan ƙungiyar isil Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.